da ke nan makera a cikin garin funtuwa a jihar katsina mahaɗu daidai wannan lokaci wato yammacin juma'a 24 ga watan ramadan ka shekara 447 wadda wannan ya zo daidai da sha uku ga watan march shekara ta 2026 miladiya mahaɗu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul bakara kafin mu ci gaba akwai tambaya guda ɗaya da zamu amsa ɗaya daga cikin yan uwa yana cewa malam wani ƙarin bayani za ka yi ko kuma menene sharhin ku game da revenue da ma'aik wato revenue da gwamnati ke karɓa a kamfanonin giya gwamnati tana karɓar revenue daga kamfanonin giya ko waɗansu kamfanoni wadda suke sana'anta abin da ya shafi maye so kuma gwamnati tana karɓan rebano daga hannunsu ta karɓi waɗansu kuɗaɗe duk bayan shekara to kuma sukan haɗa waɗannan kuɗaɗen cikin baitulmalin gwamnati cikin rumbun gwamnati gaba ɗaya kuma da shi ne ake biyan ma'aikata albashi kuma cikin ma'aikatan na akwai musulmi masu yawa ina fatan kun fahimci tambayar mai tambaya gwamnatoci ko na jihohi ko kuma na tarayya sukan karbi waɗansu kuɗaɗe a matsayin haraji daga kamfanonin da suke a ƙasa kamfanonin da suke jiha ko kamfanonin da suke a najeriya sai a tattara waɗannan harajin shi za a sanya a baitulmalin gwamnati kuma wasu daga cikin harajin ana karɓo su ne daga kamfanonin giya mun gane ko shi ne yake tambaya wato kan halattun cin irin waɗannan kuɗaɗen musamman a jiya mun kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tsine ma giya ko kuma dukkan wani kayan maye ta kusuroyi guda goma mun gane ko to da haka ana tsoron kar musulmi ya zanto yana cin kuɗin giya to abu na farko dai manzon Allah sallallahu ya ce inna allaha harrama al-hamra wa thamana Allah ya haramta giya kuma ya haramta kuɗin da aka samu da giya duk musulmi ya kiyaye wannan a matsayin ƙa'ida. giya haramun ce sannan kuma duk wani kudin da aka samu sanadiyyar giya shi ma haram kuma tuni mun karanta cewa in an ce giya ana nufin dukkan kayan maye wuyi ya shiga ciki koken ya shiga ciki dukkan wata ƙwaya wacce za ta bugar ta maye duk sun shiga ciki al'imamu abu dauda ya ruwaito wannan hadisi inna allaha harrama hamran ko inna allaha harrama alhamra wa ha, Allah ya haramta kayan maye kuma ya haramta cin kudin kayan maye mun ga ko yana cikin sunan na al'imamu abu dauda nan ba hadisi da dubu uku da ɗari hudu da tamanin da takwas to amma dangane da ma'aikatan gwamnati wanda suke aikin gwamnati kuma ita gwamnati tana karɓan haraji daga ma'aikatun giya kamfanonin giya su tara kuma su biya ma'aikata albashi to game da wannan malamai sun yi fatowi wasu dukkanta ta karkata akan karba karɓa albashinka daga abin da gwamnati za ta ɗibo cikin asusun ijiyanta ta baka ko da ko a cikin asusun ijiyanta akwai kuɗi na halal kuma akwai kuɗi na haram sai kai mata aiki sai ta ɗauki kuɗinka ta biya ta ɗauki kuɗin haram ɗin ta biya ka haƙƙinka wannan babu laifi mun gane ko ka ci halal kai kuma malamai sun yi hujja da malamai suna yin hujja da dalilai kamar haka dalili na farko suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake zaune a madina yana siya yana siyarwa sahabbansa sukan siya su da su da yahudawa ba yahudi zai zo ya sai kayan musulmi musulmi ma zai sai kaya wajen ba sannan musulmi zai sa ba hude aiki ba hude ma zai iya sa musulmi aiki aikin kodugo kuma an fi zattan cikin kudaden da yahudawa suke biyan musulmai in sun masu kodugo ya zama a cikin kudin akwai na riba tunda Allah ta'ala ya siffanta yahudawa da cin riba an gane ko to haka za su samo kudin riba su samo kudin giya sai su sa musulmi kodugo in musulmi ya masu aikin wahala sai su biya shi cikin abin da za su biya shi akwai tsammanin cewa cikin kudin da suke kai komo a hannun yahudawa akwai na arab kun gane ko to haji hujjan malamai na farko ke hujjar su ta biyu suka ce ai gashi Allah ta'ala ya ce a karɓi jizya a hannun kafirai ko ياتي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله نعم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله نعم. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كن الله تعالى يتقاتل الذين لا يؤمنون بالله كي yaƙi أن ba إيماني yi الله da Allah ba, kuma ba su yi imani da rana ta ƙarshe ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abinda Allah da annabinsa suka haramta ma'ana abinda Allah ta'ala ya tabbatar da cewa haramun ne to ba sa tabbatar da haramcin ba sa tabbatar da haramcin abinda Allah ta'ala ya tabbatar da cewa haramun domin kafiri yana iya shan giya yana iya yin abubuwa da yawa na haram mun gane ko to kenan ba sa haramta abinda Allah ta'ala ya haramta shine qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi من الذين utul الكتاب hatta يؤتوا jizyata an يد وهم صاغرون نعم Allah ta'ala ya ce ku yaƙi kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar lakira ba kuma abinda Allah ya haramta ba sa ganin haramcin shi sukan ci abinda Allah ya halatta ba sa damuwa da shi su takaita a kansa sannan ba sa yin addini na gaskiya cikin yahudawa da nasara mun gane ko Allah ya ce ku yaƙe su har sai sun ba da jizya hannu da hannu hatta yi utul ta an yade har sai sun ba da jizya jizyar nan kuma dukiyarsu ce to cikin dukiyar za akwai na haram a ciki domin a baya Allah ta'ala ya siffanta su da cewa ba sa taƙaituwa kan cin halal ba sa jin tsoron cin abin da Allah ya haramta Allah ya faɗa haka kuma Allah ta'ala ce su ba da jizya kun gane ko to haka sanda za su ba da jiziyan halal ne mummune za su karba amma su a gare su sanda suka nemo kuɗin ta haram suka nemo kun gane ko to wannan hujjar malamai da suke kafawa hujja ta biyu kenan da sauran wasu hujjoji saboda haka shekul islam ibnu taimiyya cikin majmu'ul fatawa mujalladi na ashirin da tara shafi na ɗari uku da takwas yace idza kana fi baitil mali malu halalin wa haramin in ya zama a baitul mali inda ake tara kudin ƙasa akwai dukiyar haram akwai kuma ta halal wa khatalata haram ɗin da halal ɗin su suka cuɗanya suka haɗe jaza an yuqta min mallaku haqqun fihi sai ce to duk wanda yake da haƙƙi a dukiyan gwamnati to ya halasta a ɗibi kuɗin nan daga rumbun gwamnati a biya shi haƙƙin shi duk da a cikin rumbun gwamnatin akwai na halal akwai na mai akwai na haram to sannan na ga wata fatawa mata sheikh muhammad salih bin usaimin a ɗaya daga cikin littattafansa ya ce iza kana insanu ya akudu ratibahu min ad-dawlati in ya zama mutum yana karɓan albashin shi daga gwamnatin ƙasa muƙabila amalin mubahin a madadin aikin shi da ya na halal fala haraja alaihi wannan mutum ba laifi a kansa walau kana fi mali daulati shai'un min al harami ko da ko a cikin dukiyar kasan da take ɗibowa take baki albashinsa akwai wani bangare na dukiyan gwamnati wanda na haramun ne dukiyar da Allah mun gane ko li'anna al-isma alama sababu. yace domin zanubin zanubin zai tabbata ne ga wanda ya nemo kudin haram ɗin tun asali ba kai da kai aikinka na halal aka biya ka ba mun gane ko mu je mu karanta fatawa nurun ala nurun na Sheikh Muhammad Salih bin Usaimin sannan a ƙarshe Sheikh bin Basma ya ba da fatawa yace al-muwaddaf idza akhadha ratibahu ma'aikacin gwamnati in ya karba albashin shi muqabila amalihi a madadin aikinsa fala tadurruhu kaunu dawlati kad yakunu fi maliha shay'un min al-haram ba zai cutar da kai ba dan ita gwamnati a cikin dukiyarta akwai wani abu na haram mun gane ko to da wannan muka amsa wannan tambaya da gwargwadon fatoyin waɗannan malamai Allah madaukakin sarki ya datar da to Allah ramma Allah madaukakin sarki ya ce wala tankihul mushrikat ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم نعم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم نعم. أولئك يدعون إلى النار نعم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون malam a cikin littafin raddul abahan ya ce wa minal umurin lijtima'iyya na daga cikin abubuwa da ke faruwa a community a anguwa abdaruriyat ko kuma abdaruriya akwai wasu abubuwa na wajibi wadda akwai bukatuwan dan adam yana da bukatarsu ala tilas lil hajatil fardiyya saboda bukatu na ɗaiɗaikun mutane misali azawaj yin aure kuhu da auratayya wa ma ya ta'allaku bikin ma min hukumil haidi wa nifasi wa talaq da abin da ke da alaka da wannan na hukuncin haila da jinin biki da saki wa mauti ahadin saujaini da mutuwan ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu ko mata ta rasu ko miji ya rasu fala budda fi bina'i mujtama'in jadidin min bayani kulli hadhihi al-umur to aga dole ne tunda an kafa gwamnatin musulunci misali an zo garin makka an kafa daula to aga dole ne a yawa musulmi bayanan waɗannan waɗannan abubuwa mun gane ko tunda an afuwan nafi an zo makka an zo madina an kafa daula to musulmai suna buƙatan a yi masu bayanan hukuncin wa za su aura wace ce bai halasta su aura ba haka abin da ke da alaƙa da haka ɗan na hukunce-hukuncen jinin haiba jinin biki hukunce-hukuncen saki da hukunce-hukuncen takaba duk musulmi suna buƙatar su san wannan mun gane ko ala ma shara'a Allah suna buƙatar sanin wannan gwargwadon yadda Allah ta'ala ya shar'anta su faƙala ta'ala wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tankihu ta tazawwaju ayyukan muslimuna kar ku auri al-mushrikati kar ku auri mushrikai ya ku al'umman musulmi ai alkafirat kakku auri kafirai min gairi ahalin kitab in dai ba suna cikin yahudawa ko nasara ba ko yahudawa ko kiristoci to su ne kaɗai aka yarda ku aura amma kar ku auri wacce ba ta da addini ku auri wata ba magujiya ku samu wata fegan ku aura wacce ba ta da addini gaba ɗaya ko mai bautan gunki ko mai bautan wani abin da ba Allah ba mun gane ko sai dai cikin yahuda da nasara kar ku aure su hatta yu'minna har sai sun yi imani kar ka taba auren kafira in an ce kafira anan ana nufin mushirika. wacce ba akan addinin musulunci take ba kuma ba akan addinin yahudanci take ba ba kuma akan addinin kiristanci take ba kun ga duk waɗannan addinan suna da asali in addinin musulunci take dama ita musulma ce Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin cikamakon annabawa da alkur'ani ya yada musulunci a matsayin addinin da ya shafe kowane addini ya tsayar da yan aiki da shi in kuma ba ya ce da yahudanci ya taba zama addini karɓaɓɓe kafin Allah ta'ala ya aiko da addinin musulunci an aiko annabi Musa da attaura yayi da'awa ya kiranyi mutane zuwa ga addini irin addinin yahudawa mun gane ko to duk da dai wannan addinin an dakatar da shi da zuwan addinin musulunci yanzu duk wanda yake kan wannan addinin kafiri ne an gane ko to amma Allah akalli ya fi mushriki wanda yake kan wani addini na bata da Allah ta'ala bai taba saukar da hujja a kansa ba mun gane ko to in ba yahudiya ce kana iya ka aure ta amma tsallan kafira wacce ba ta kudurce wani addini da ke da asali daga sama to shi ne Allah ta'ala ce ka a aura haka ma in banisariya ce wato kirista ce ita kaga shi ma kiristanci yadda da an dan babburkita shi a 'yan kwanakin nan to amma dai ya taɓa zama addini karɓaɓɓe wadda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi isa da littafin injila ya karantar da mutane a bauta wa Allah a kaɗe ta shi ta hanyar wannan addini na nisraniyanci kiristancin kenan ba amma shi ma an dakatar da aiki da shi da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shafe waɗannan addinai gaba da an gane zuwan addinin musulunci shine ya zama muhaiminan shine ya zama hakimul li jami'il kutubil munazzalati minas sama ya shafa dukkan wasu addinai da suka zo kafin shi yanzu in ka ɗauko wani addini wadda annabi isa ya zo da shi da izinin Allah ka ce shi za kai a yanzu an gane to yadda ka san mutumin da zai zo ya ce shi yanzu a nan najeriya ce shi asuwaju firizan asuwaju ba shi ne shugaban ƙasan shi ba shi shugaban ƙasansa kawai goodluck jonathan ne kaga yanzu wani kawai ya ce shi bai yadda da asuwa shi goodluck jonathan shi ne shugaban ƙasansa ko ya ce janar abdulsalam shi ne shugaban ƙasansa kaga duk waɗannan sun yi shugabancin ƙasa amma yanzu in ka zo ka ce kai ba ka yarda da shugaban ƙasa na yanzu ba sai waɗancan da suka wuce gwamnati za ta kyale ka? ba za a kyale ka ba to haka kuma sun yi shugabancin ƙasa tabbas amma yanzu an daina yayinsu lokacinsu ya wuce haramun ne yanzu a gwamnatance ka ɗauko ɗaya daga cikinsu ka zo kana salutin ɗin shi a ce president currently yanzu ka ce shi ne shugaban ƙasan ka na yanzu kaga za a hukunta mutum za a je da shi prison to haka tabbas an yi kiristanci a duniya an yi yayinsa a matsayin karɓaɓɓen addini amma zuwan addinin musulunci zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shafe wannan addini ba wani addinin da ya halasta a yi sai addinin musulunci tabbas da an an zo da attaura kuma annabi Musa ya zo an yi yahudanci to amma zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shafe wannan addini kuma Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani wanda ya shafe duk waɗannan littattafai wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi na'am fahkum bainahum bima anzala Allah Allah ta'ala ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayki min al kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainakum bima anzala Allah wala tattabi akwa'akum amma ja'aka min al haqqi kun ga Allah ta'ala ya tabbatar wa annabinsa zowan alqur'ani yana ƙara gasgata addinan da suka wuce baya eh da gaske ne ba ƙarya ne ba sai dai tunda alqur'anin ya zo to ya zama muhaiminan ya shafe yin aiki da addinan da suka wuce baya an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taba ganin Umar dan Khattab Allah ya kare yadda a gare shi sai ya gashi da injila injila kaman ka ce bible sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fushi ya ce wallahi ko annabi isa ya dawo duniya duniyan ba za ta yalwata gare shi ba sai in ya bi ni sai ya ija injila din ya ɗauki alƙur'ani mun gane ko to amma a babin auratayya Allah ta'ala ya hana mu auren mushrikai kafirai arna mun an ce arna wanda ba su da asal ba su da wani littafi samawu Allah ta'ala ce wala tankihul mushrikat kar ku auri mushrikai maguzawa arna marasa addini masu bautan gumaka ko wanda bai da addinin ma gaba daya ko wanda zai je yana bautawa sassakakkiyar bishiya yana bautawa gunki mun gane Allah ce kakka aure kakkan mu aure su hatta yu'minna har sai sun yi imani wala amatun kun ga ka samu baiwa mu'minatun amma mummuna ka samu baiwa mallakar wani amma kuma mummuna Allah ya ce khairun min mushrikatin ya fi ka je ka auri fegan ka auri mushrika ni yadda ba ta da addini ko tana bautan gumaka fi raddun alaman alaman wato fi raddun ala ta'ayibi man tazawwaja amatan kaga anan ana raddi ga wanda yake aibanta wanda ya auri baiwa an gane wa targibihi fi nikahi mushrikatin hurra akwai wanda ya auri baiwa cikin sahabbai ko yin kurin ya auri baiwa cikin sahabbai sai wasu sahabban suna ta masa tsiya zai auri baiwa makaskanciya zai auri baiwa ana masa tsiya mun gane ko sai suka kwadaitar da shi ai gwanda ya auri mushrikat da ba ta da addini cikin maguzawan da masu bautan gumaka ya aure ta ya kyakkyawa ya fi yaje ya auri ainihin ya fi yaje ya auri baiwa to sai Allah ta'ala yana masa raddi yi masa raddi ana mun gane ko cewa ai gwanda baiwa mummuna mai imani mutum ya kirki ya fi ka aure mushrika kyakkyawa mun gane ko Allah ya ce walau a'jabatkum ko da a ce su mushrikan waɗanda ba su da addinin kyawawa ne sun ba ku sha'awa li maliha sun ba ku sha'awa saboda kyawansu wa maliha da dukiyarsu an gane ko saboda suna da kyau suna da dukiya al-imam al-waqidi ali ibn ahmad al-waqidi Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya rasu tun hijira na da shekara 468 468 da rasuwansa kaga ba na yau bane yana cikin dattawan malamai Allah ta'ala ya gafarta masa ya kawo waɗansu hadisai guda biyu da isnadi na ɗaya bayan ya ja dogon isnadi sai ya ce ya kawo isnadi har zuwa ga abdullahi ibn abbas abdullahi ɗan abbas ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm. lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba asa rajulan min dinan yuqalu lahu mar wato marsad ibn abi marsad annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aiki wani mutum cikin wata kabila ana ce mata ga wato ganal sunan kabila kenan ganal sunan kabila ce to daga cikin wannan kabilar annabi ya dauki wani mutum musulmi ne sunansa marsad duk ne abi marsad sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aike shi mun gane ko halifan libani hashim tunda dama shi akwai yarjejeniya da kawance tsakanin shi da banu hashim da haka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ganin in yi aike shi ya tashe shi daga Madina ce je ka Makka ka je kai man wani aiki to banu hashim mutanen Makka ba za su dirgan mashi da fada ba me yasa saboda akwai ƙawanceceniya tsakanin ƙabilansu da ƙabilansu hashimawa an gane ba faɗa to sai ma'aikin Allah ya aikin marsa duk ne abi marsal ila makkata ya tura shi makka me yasa ya aike shi li yukhrija nasan min almuslimina biha saboda akwai wasu musulmai a garin makka asara kafirai sun kama su a matsayin kamammun yaƙi to annabi ya ce je ka san yadda kai kuka tattauna da ƙawayenka abokanka wadda kuke da zumuncin rashin fada tsakanin kai da su ka san dabarar da za ka ka ƙwato mana mutanenmu da aka kama mana musulmai falamma qadimaha lokacin da marsa dubni abi marsa ya isa garin makka sami atbihim ra'atun yuqalu laha anaq to sai wata mata ana ce mata anaq sai ta ji labarin zuwan shi ta ji labarin ya shigo makka wa kanat khalilatun lahu fil jahiliya to dama tun a jahiliya kafin Allah ta'ala ya aiko ma'aikin Allah a matsayin annabi to budurwa shi ce ita anak budurwar marsa duk ne abi marsa ne a jahiliya shi mutumin makka ne da ma'aikin Allah ya jira ya koma madina sai ya bi shi to da aka buga ɗaya daga cikin yakoki mutanen makka suka kama ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sahabbansa suka kama sa a matsayin kamammin yaƙi to bayan an dawo madina sai ma'aikin Allah ya tura marsa duk ne abi marsa ya ce koma garinmu na makka ka je ka yi wa mutanen makka dubarar da za su sako mana mutanenmu da sa kama mana da Allah mun fahimci wannan da kyau to dama yana da wata tsoho budurwa hijiransa ne ya raba shi da ita yana da budurwa a makka sunanta me anak an gane ko sai ta ji labarin tsohon saurayinta ya shigo makka falamma aslama marsad ibn abi marsad me ya raba shi da wannan budurwa ta sa anak musuluntan da yayi lokacin da ya musulunta a arada anha sai ya basar da ita ya kyale ta tunda ya musulunta bata musulunta ba fa atatku to da ta ji labarin ya shigo makka ya shigo gari sai ta zo wajensa fa qala sai ta ce wai hak irin zagin nan na gayu da gayuwa ta ce wai hak ya marsad ala nakhalu tana so a tana jahiliya ta yi irin kira mai sunan ban zaɗin nan dai ta yi ta zage ki irin zagin nan da budurwan bariki sisi Legas in ta ga tsohon abokin karawanta an gane ko ban sa in kira wani abu na ya yanzu ta kun gane irin buros ya ga buros ɗin nan sai ta ce ala na kadu wai ba za mu keɓe ba tana nufin su je su samu wani ɗaki ko wani abin nan su yi lalata su da suka saba a jahiliya faƙala laha amma tun da ya musulunta sai ce mata innal islama kada hala baini wa bainaki wa harrama ku alaina Allahu akbar yace wallahi musulunci ya raba ni da ke ba ni ba ki musulunci ya raba ni na musulunta ke kuma kina ruwa ba ki musulunta ba da haka musulunci ya raba mu sannan abin da kike so mu keɓe mu je mu tuna da mu tuna jahiliya mu je mu yi aikata addininmu na musulunci ya hana mu kun ji in za a shiga musulunci akan shiga ne gaba ɗaya an gane ko walakin in shi iti ta sai dai in kin so ina iya aurenki ya sadakin kin aure ki idza raja'tu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka yanzu kawai ni dai sai dai in mai aure ban yarda da sauran batsala irin na jahiliya ba abinda za a yi in na koma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ista'azantuhu zan nemi izinin sa sai in ya bani dama ya dan aure ki sannan aure ki kaga haka yi mata na farko da ya nuna ba zai ci gaba da hudda da ita a matsayin saurayi da budurwa ba a matsayin masoya dan musulunci ya raba su na biyu kuma ya ce mata aikin banzan da take neman su kebe su je su yi musulunci ya hana ba zai yi ba na uku ya ce da ita sai dai in aure za a yi da ta ce to a yi aure sai ce to shi ma auren sai ya nemo izinin wa izinin mai gidanmu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta ji ayya tsananta an gane ko yace zai je ya nemo izini ista'azantuhu fi dalika thumma tazawwajtuki zan je in nemo izinin sa in ya bani izini sai in dawo in aure ki fa qala lahu sai ta ce masa da ta ji ya kawo waɗannan sharuɗa kala kala sai ta ce anta ta tabarramu anta ta tabarramu lafazin ta tabarram kai mazauraci ne ko kai ka ci karaki shine ta tabarramu kai ka ci karaki hatta auren ma ba za a daura yanzu ba sai ka je madina ka je ka nemo izini sai ta ji haushi to fa da ta fasata sun mastagasat alaihi sai ta kira 'yan uwanta gayu na jahiliya ta nemi gudunmuwansu a kansa a kansa fadarabu suka zo suka masa duka zarban shadidan saboda bai yadda da ita ba bai amince ma abin da take so ba sai ta hada mashi gayu ka san irin yan iskan yan mata din nan ko kwanan gobe ba su rasa wasu gayu behind yadda yake in ba kai masu abin da suke so ba in kai ma irin su ne sai su cinno ma gabi ɗan uwanka su ba haka shi Allah ya tsare mu sun ma halu sabila bayan sun dake shi sai suka kyale shi falamma ta ta bi makka da ya gama special duty daman ya taho yi a ma'aikin Allah ne ya aiko shi aiki to da ya gama aikin da annabi ya sa shi a makka in sarafa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam raji'an sai ya juya makka sai ya juya madina abin shi wa a'lamaku billadhi kana min amrihi wa amri anaq da ya je gaban ma'aikin Allah zai bashi rahoton aikin da ya tura shi da ya gama baki asalin rahoton aiki sai kuma ya ba shi labarin abin da ya faru tsakanin shi da anak ya kwashe labari gaba ɗaya, ya faɗa wa ma'aikin Allah tsakanin shi da tsohuwar budurwar shi anak kuma a wata ruwaya an nuna mace ce kyakkyawan gaske an gane ko wa malaki ya fi ha da irin wahalan da ta bashi tunda har sai da ta sa aka take shi ma saboda ya ya mata abin da take so fa qala ya rasulullah sai marsa dubni abi marsad ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce ya ma'aikin Allah a tashillu an ata zawaja ha ko a tashillu an ata zawaja ha ya halattan aure ta ya tambayi ma'aikin Allah lalin ita mashirka ce mai bautar lata da uzza da hubal mashirka ce ita to ne sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya da kuka ji alaran ma ya karanta yanhaku Allah na hana shi an zalika game da ya aure ta tunda mushrika ne Ya yace wala kun mushrikat karka aure anak karka aure mushrika karka aure ba ma gujiya ko kenta. da Allah ku fahimci wannan da kyau aka hada shi to sannan ruwaya ta biyu da babban malami wato al-waqidi al-imam al a cikin asbabun nuzul ya ambata ita ma dai ruwayar daga Abdullahi ibn Abbas abdullahi ibn abbas ya faɗi dangane da wannan aya ya ce nazalat fi abdullahi ibn rawaha ayan nan ta sauka ita dai wannan ayar sitil ta ƙara sauka ko ta sauka kan abdullahi ibn rawaha wa kanan lahu amatun sauda'u yana da wata baiwa ce baka kiran baka ce yar afirka wa annahu qadiba alaiha wata rana sai ta bashi haushi sai fusata falla samaha sai yanka mata mari ya falla mata mari thumma annahu faza'a to bayan ya mare ta sai dawo yana dama me zai sa ya mare ta bai kyauta ba an miki mai kirkici fa a atan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbaraku bi khabariha sai je wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ba shi labarin wannan baiwa taka wanda ya mare ta mun gane ko fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ya ya abdullah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambaye shi ya ce wannan baiwa da kamara ya ɗabi'unta da halayenta da aƙidarta yake faƙala ya rasulallah sai ce ya ma'aikin Allah bai wannan tawa da na mara hiya ta sumu wa tusalli wa tuksinu wudu'a wallahi tana yawaita azumi farilla da nafulfuli tana yawaita sallolin farille da fulfuli kuma ta iya alola mutum ya kirkice wa tashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasuluhu ta yarda cewa ba abin bauta da gaskiya bisa tantanta kai Allah kuma ta yarda kai Allah ne ya aiko ka fa qala ya abdullah to anan ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da shi ya abdullah abdullah ibn rawaha hiya mu'mina ai wannan baiwa Allah da ka faɗa ai mummuna kenan mummuna ce da gaske qala abdullah abdullah ibn rawaha sai yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyyan na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya a matsayin annabi la'ata kannaha ko la'ata kinnaha wallahi la'ata kannaha wallahi zan yanta ta an gane ko wala ata zawajannaha wallahi zan aure ta zan yanta ta ko zan me kuma zan aure ta fa fa'ala sai ya haka ya yanta ta baiwa ce kuma ya aure ta fa ta'ana alayka nasu minal muslimina sai wasu abokansa cikin musulmai suka dinga sukan shi ye ya auri baiwa ye ya ana ta mashi tsaya ya auri wata makaskaciya ka ta an ce baka an gane ko baiwa ba ta da kyau mummuna sai gashi ya aure ta saboda ganin imaninta da kirkinta sai ana ta masa tsaya fa na kaha amatan sai aka dinga ya aure baiwa ye ya aure baiwa ana masa tsaya wa kanu yuriduna an yankihu ila al-mushrikeena wa yankihuhum rakabatan fi ahsabihim to su abokan nashi ƴan uwansa musulmi sun fi so ya daya aure auro wata mushrika masu bautan gunki saboda larabawa ne kyawawa su ma larabawan kyawawan suna son su rika ba wasu sahabban ma ƴaƴansu saboda dangantakan sahabban kuma an gane to sai Allah ta'ala ya saukar da faɗinsa wala amatun mu'minatun lalle ka auri baiwa mummuna khairun min mushrikatin ya fi maka kaje ka auri mushrika kyakkyawa wanda ka samu baiwa wato mummuna mummuna baiwa mummuna mummuna ka aura ya fi kaje ka sami ya kyakkyawa balarabiya kun ji sai ta iko <laughs> jina kai a balaga hmm. mummuna mummuna wallafin musta an gane ko Allah ta'ala ya ce ya fi to jama'a kun ji dalilan saukan waɗa wannan ayoyi ko in ce wannan aya da muke a kanta ku samu wannan littafi asbabun nuzul na al'imamu imam al-wafidi Allah maɗaukakin sarki ya masa rama ya gafarta masa to shine nan malam yake cewa wajen fassara walau a'jabatkum gwanda ka auri mummuna mummuna baiwa ya fi ka auri kafira mushirka kyakkyawa mun gane ko ka aure ta maliha don kyanta wa ha ko don dukiyarta wa za mahsusun bi bigailin kitabiyat amma nan fa ana maganan an hana ma auren mushirkai ne ko dai wanda ba su da addini gaba ɗaya ba su bautan komi ko kuma wanda suke bautan gumaka an gane su ne aka hana musulmai su aura amma banda kafirai a ahlul kitabi ba musulmai ne ba ba mummune ne su ba amma dai a ahlul kitabi ne suna da bible littafin injira ko da ko sun jirkita shi suna da attaura littafinsu na yahudawa ko da ko sun jirkita shi to su ba laifi ba ne a aura mala yace su banda su ba laifi bane saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce al yawma uhilla lakumul tayyibat نعم اليوم أحل لكم الطيبات نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب م. من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين نعم. ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين فجماعة ونف آية aya تكيتي faɗin wannan ayar da muke a kanta mun gane ko wato ita wannan aya ta cikin suratul ma'ida ita ce ta rage ma ayar suratul baƙara da muke a kanta faɗi ga abin ayar suratul ma'ida take cewa Allah ta'ala ya ce al-yawma tun daga yau ku shillala kuma at batu an halasta maku ku ci dukkan daɗaɗen abubuwa duk wani abu mai daɗi. ka ci abinka in kana da kuɗinka na halal ka ci nama abinka ko ka ci kwai ka ci duk wani abu mai daɗi an gane ko ya halatta gare ka wa ta'amul ladina utul kitaba shillun lakum sannan in kiristoci ko yahudawa suka dafa abinci Allah ya ce ku ci abincinsu an gane ko da nama ka zakalkali namanka <laughs> yawa in wata kirista ko wani kirista ya baka abinci hada nama a ciki ka ci? Allah ya halasta muku cin abincin kiristoci alal itlaq kamar yadda ibn taymiya ya tabbatar a cikin littafin sa majmu'ul fatawa mun gane ko ya halatta wa ta'amukum shillul lahu suma in kun yi abinci ya halatta su abincinku ku ci abincinsu su ci abincinku ku ci abincin kiristoci su ma su ci abincinku an gane ko da Allah madaukakin sarki ya halasta maku cin abincin junanku wasu ka ɗauki wannan sake ba ƙaidi kamar shekul islam ibn taimiyya sake ba ƙaidi an gane ko duk abincin kiristoci daga nan har a tashi duniya sun canza bible ɗin ba canza ba ya halasta ku ci an gane bal wasu malaman ma suka faɗaɗa suka ce hatta abincin da suka yi don addininsu in dai abincin na kiristoci ne da haka ko da sun yanka dabba ne don murnan kirsimati sun dafa abincin ne don murnan kirsimati suka ce ya halasta ka ci sun dafa abincin ne don su je da shi coci sai suka ɗiba maka suka ce ya halasta ka ci wasu malaman suka ce a'a ana cin abincin kiristoci alal itlaq saboda wannan ayar amma banda abincinsu da suka yi domin addininsu in sun dafa abinci don su ci su ƙoshi to ya halasta ka ci amma in suka dafa abincin don bautansu don su je da shi coci to a in sun baka ba za ka ci ba in ko sun dafa abincin don su ƙoshi ne to in suka baka abincin za ka ci an gane mu karanta littafin a suratul mustaqim mukhalafat ashabul jahim littafin shekul islam ibn taymiya mun gane ko Allah ta'ala ya ce wal muhsanatu minal mu'minat sannan ya halasta gare ku ya ku bayan Allah ku ci abincin al muhsanatu minal mu'minat wato mata na kirki cikin mummunai na ce ku ci abincin a'a wato ku auri muhsanatu minal mu'minat shine Allah ta'ala ce wal muhsanatu minal mu'minat da katangaggun mata matan kirki cikin mummunai ashe cikin mummunan ma ba kowace a ci barkatai za ka aura ba sai ka tantance tunda Allah ta'ala da ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum sai Allah ya ce wal muhsanatu minal mu'minati in kun tashi za ku yi aure ya halasta ku auri katangakkun mata na tsatsu matan kirki masu mutunci cikin mummunai cikin mummunan ba kowace a ci barkatai za ka ɗibo ka zaɓa ka ce ita ce za ta zanto maka uwa ‘ya'yanka ba da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya ce za ka ma'ana Allah ya ce ka samu katangajiya cikin matan kirki kuma ɗan hatsaf a zamaninsa wani uba ya ta soke ya ɗan shi yana ta faɗa. ya zo ya ce ga yaro na nan bai man biyayya na yi na yi da shi ya kangare mani na daka na zaka na yi duk abin da zan yaron nan ba jin magana sai umar ɗan hatsab ya ce kai yaro ka ji tsoron allah ka bu ubanka sai yaron ya ɗaga hannu ya ce ya amiral mu'minin ya kai shugaban mummunai shin ɗa yana da haƙƙi a kan uban shi ya ce ƙwarai akwai sai ce to Allah a faɗa ma ya kai shugaban mummunai sai ce na ɗaya dai ya zaɓen masa uwar da za ta haife shi na biyu kuma ya kyautata sunansa na uku kuma ya karantar da shi alƙur'ani da sauran tarbiyyar addini sai ya taƙaita mashi haƙƙin ɗa akan kan uban shi guda uku sai ce to ya amiral mu'minin inna abi lam yaf'ala min zalika shay'an mahaifina kawai cikin waɗannan ukun bai yi ba yace daya kace fa inna ummi zanjiyatun ko inna ummi kanat zanjiyatun limajusin baba ta dai yace mahaifiyarsa wata tsohuwar karuwar majusawa ne suka gama daduro wata tsohuwar daduro ce Ya je kakkaɓe mata a tambaya aure ta ya ce tsohuwar daduro ce tsohuwar karo ce ya je ɗauko ya ce ita ce babarsa ba ta da kirki na biyu ya ce wasan ma ni ju'al ya ce ka ganna nan suna na ju'al yanzu haka me ju'al jaba <laughs> ce to ya zaɓi sunan jaba kawai ce to ni ne jaba kun san jaba irin mai kaman ɓeran na mai dogon baki ya ce to sunana kenan na uku walam ne min lafi harfan wahidan Ya ce ka ganni ko ba ke ban sani ba arabic alphabet yace wala bai iya ba Ya ce baban shi bai karantar da shi ko harafi ɗaya ba sai kuma maɗan hatsari ya kalli uban da ya kawo ƙaran uban shi ya faɗa shi da faɗa. Ya ce za ka zo wajena tashku uku kabnika kana kai kukan kangarewan danka wa kada ko qabla an yaqiqa alhalan kai ka kangare masa kafin ya kangare maka ya gaba ba wuri ya kore shi to shi yasa iyaye tun ya kafin ka haifi da ake fara tarbiyarsa ta wata hanya ta hanyar zaba masa babar da za ta haife shi an gane ko ka samu ta kirki kar jaujau nunar rana ya ɗibe ka an gane ka zo kai na daba gairu musatsi wato Allah madaukakin sarki ya ce ku je ku sami wal muhsanatu minal mu'minat katangaggun mata na kirki cikin mummunai to Allah ta'ala ya ce wal muhsanatu minal ladina utul kitaba sannan ya halatta ku samu katangaggun mata cikin waɗanda aka ba su littafi an gane ko cikin waɗanda aka ba su littafi yahudawa da nasara In dai ka sami katangaggiya min kablikun waɗanda aka ba su littafi kafin ku kaga an ba yahuda littafi kafin mu an ba su attaura hmm. an ba nasara kiristoci kenan littafi kafin mu an ba su injila an gane ko hmm. Allah ta'ala ce su ma ya halatta ku aura idza ujura ujurahunna matukar kun biya su sadakin su in aka ba su sadaki ya halatta a auri kirista kuma ya halatta a auri bayahudiya amma ita ma sanda za a aure aure ta ko za ka soya da ita dan ka aure ta sai Allah ya ce muksinina ku fa kama kanku ku kame mutuncin ku je kuna lalata da su ghaira musafihin kar ku yadda ku rika lalata da ƴaƴan kiristoci ko ƴaƴan yahudawa sai dai ku aure su wala mutaqidi ahadan kar ku ce za ku kama ɗakuna a otal otal da wuraren haduwa ku rika lalata da su ji Allah wa may yakfur bil imani duk wanda ya kafirce ma karantarwan imani faqad khabita amalu aikin sa ya lalace wa huwa fil akhirati min al a lahira kuma ya riga ya tafka asara to jama'an musulmi wannan wannan ayan ita ce ta kayyade fadin ayar da take cewa wato kar a auri kafirai ashe ana nufin kar a auri pagans waɗanda ba su da addini amma in dai suna da addini kamar kiristoci da nasara da yahudawa ya halatta a aure su sai dai wala Allah zuwa gobe akwai tafsirin ibnu kathir na ga ya kawo maganganu daga sahabbai da yawa wanda suke nuna ya halatta ba bai halatta ba amma in ga namu nan a gari suna yawo a islamiyu suna yawo a makarantu ga su nan ka tsallake su ka bar mu da su ka tafi wani anguwan kiristoci ka ce ka je ka rage musu yawa wannan ba za a goyi bayan shi ba za mu zo makaranta maganganun umar ta haka ya ce bai yadda ba sai namu sun kare tukuna muna da namu ba za ka tsallake ka je kawai galibi haka manyan mu suke sai sai su kwaso wanda ba mu ba su aura ko sai ga kawai wata wacce ba ta sallah tana raba ido a bila kawai to ka gani sun je su kwaso sun aura maimakon namu maimakon a aure namu da Allah madaukakin sarki ya tsare mu amma ya halatta dan halatta sai dai khilaful aula ne sai Allah ta'ala ce wala tunkihu tazawwaju almushrikin ku matan musulmai kar ku auri duk wani mushriki ai alkuffar almu'minat wato alkuffar kar ku auri wato kafirai almu'minat mata mummunai ba a yadda ku auri kafirai ba to sunan mata alal itlaq in an ce alal itlaq mace musulma ba za ta auri mushrikin da ba shi da addini ba kuma ba za ta auri kirista ba ba za ta auri ba yahude ba an gane duk wanda ba musulmi ba ne ba bai halarta ya mace musulma ta aura ba amma kai musulmi kana iya ka auri wacce ba musulma ba da sharaɗin ta zama kirista ko kuma ta zama mai ba yahudiya amma ita mace musulma ba za ta auri kowa ba sai musulmi ɗan uwanta mun gane ko Allah ya ce hatta yu'minu har sai in mazan arna sun yi imani to sai matan musulmai su aure su wala abdun Allah ya ce wala abdun mu'minun ki samu wani bawa mai bauta wanda wani ya mallake shi amma mummuni khairun min mushrikin ya ki je ki kawo wani kirista ko wani bayahude ko wani arne ki ce zaki aura walau a'jabakum ko da ku kuma ta din samarin kiristoci ko yahudawa ko kuma arna cikin cikin waɗanda ba musulman ba sun ba ku sha'awa sun burge ku limalihi saboda kin ganshi mai kuɗi wal jamalihi ko kuma kin ganshi kyakkyawa ulaika ai ahlu shirki waɗancan da aka hana ku aura ku mazan musulmai aka ce kakku auri kafirai wanda ba su da addini ko masu bautatawa gumaka waɗancan da aka hana ku aura ku matan mummunai aka ce kakku auri kiristoci maza ko kiristoci yahudawa ko arnan da ba su da addini Allah ta'ala ya siffanta su ya ce su waɗancan ya da'una ilan nar in kun aure su za su dora ku kan hanyar wuta ne yanzu in har musulma ta yadda ta auri kirista shine fa komi nata shine mijinta sai abin da ya ci ko ta auri ba yahudi kaga zai sa ta hanyar wuta ke. an gane kai kuma musulmi namiji in ka je ka aure wacce ba ta da addini mai bautan gumaka to ita ma da ra'ayinta da jan hankalinta za ta dora kan hanyar wuta ne Ya'yanka ma ta dora su kan hanyar wuta to sai Allah madaukakin sarki ya hana yace suna kiran ku ne zuwa ga wuta bi du'a'ihim ila al-amali ila laha dan za su ta kiran ku ku aikata wani aiki da zai wajabta muku shiga wuta fala taliqu munakahatuhum da aka bai cancanta ba ku matan musulmai ku je ku auri maza waɗanda suke ba musulmai ba wallahu yad'u shi ko Allah yana kiran yanku mazan ku da mata ala lisani rusulihi ta harkan manzanninsa Allah yana kiranyan ku ilal jannati zuwa ga aljanna wal maghfirata da gafara ai ala amalil mujibi lakuma Allah yana kiran ku zuwa ga ku aikata aikin da zai wajabta muku shiga aljanna ya wajabta muku samun gafaran Allah mun gane ko ya wajabta muku wannan bi iradatihi wato nan da yace bi iznihi Allah yana yin haka da izininsa menene izininsa bi iradatihi da ikonsa fatajibu ijabatuhu da haka wajibi ne ya ku al'umman musulmi maza da mata ku amsa kiran Allah da ya maku na cewa ku auri ‘yan uwanku musulmai kar ku auri kafirai ku kuma ku auri ‘yan uwanku musulmai shi ne ku na farko sai in abu ya kai da daga daga ba laifi ba ne ka auri kirista ko bai hudiya to ku amsa kiran Allah bi tazwiji auliya'ihi wajen ku auri waliyan Allah ko mata ku auri mazan kirki musulmai maza su auri matan kirki mummunai an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu wayu bayyinu ayatihi Allah yana yin bayanin ayoyinsa linnafi yana bayyanar da ayoyinsa ga mutane la'allakum yatazakkaruna ko sa astu yasta'iduna ko sa astu Allah yana kiransu zuwa ga ayoyinsa ko za su wa'astu ila zalika bi ilamihi su wasu zuwa ga abin da Allah yake kiran su gare shi da ainihin izininsa da sanarwarsa Allah ta'ala ya taimake mu a nan za mu dakata sai in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu ɗan ƙara bayani kan wannan matashiya kafin kuma mu shiga cikin wata ayar insha Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka faɗa ya zanto daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kai. da ma kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafin mu tashi ɗan uwa musulmi a jiya in ba kuma ta ba muna da 451 da 645 shine muka samu a jiya kudin marayu sannan aka nemi gudunmuwa yau da safe wajen tafsirin asubahi muka samu dubu tara da ɗari bakwai yanzu kuma aka samu dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da arba'in Allah ya saka maku da alkhairi da haka yanzu ana da cikakkun kuɗi a hannun kwamitin marayu dubu ɗari hudu da saba'in da uku da naira tamanin da biyar shi ne abin da yake a ƙasa muna roƙon Allah ta'ala dukkan wanda yake ba da gudunmuwa Allah ta'ala ya taimake shi akwai waɗanda suke sawa a akawun ana faɗa mana ana samun alat daga akawun ɗin nan 00 10 19 82 1986 na attach bank kan ɗin marayu ne Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako Allah ta'ala ya sa marayuwar mu albarka ya rufa mana asiri duniya da lahira a yi haƙuri jiya da yau ba mu fara karatu da wuri ba wani lallura ke ɗan tsaye da ni na daidai aikin ne akwai wani littafi da nake rubutawa zan kuma tura ne saboda wucen wajen bugawa to ya ɗan shagaltar da ni haka so Allah madaukakin sarki ya taimake mu bangiji madaukakin sarki ya madagan dakatar amma gobe insha Allah karfe biyar daidai zamu fara insha Allah ta'ala gobe asabar ko sannan a kan manta gobe muna da biki musan ba haushe ce biki wan shagali ko raina biki ba nashi ba a goben Allah ta'ala ya kai mu alaran mamalan bashir shine shugaban alaran na Gombe na jama'atu izalatul bid'ati iqamatus sunna to likafa ta ci gaba hadda ta riga ta zauna hadda ta yi karfi kaje ana alaran ma ai kaga mataki ne na ƙasa to gobe za a yi ma alaran ma malam bashir za a yi masa na lahadi ok a nan masallaci yanzu za a yi an yi eh? ok to ran da za a rufe tafsiri ana nan to masha Allah to eh, eh, shi faɗi ya zo daidai da zama da na sa an shirya cewa gobe ne za a yi naɗi din to ashe an dawo da shi nan ranar lahadi sanda za a sanda za a rufe tafsiri so Allah maɗaukakin sarki ya ƙara kaifin hadda ma. Allah ta'ala ya sa albarka Allah ta'ala ya sa yaran mu kowanne su zanto haka ma da ta alqur'ani mai girma Allah kuma kasim da na miskashiya ta kamata huli biyu bai na na wa bai na ma'a siya fika, domin da ƙi ma to balli guna bigi ilajen da kuma ta ina Allah a wasari na wa asuma ina abadan ma a bakai ta da, waje alkulwari ta minna, waje alfa'ar na alaman zalama na wansan na alaman adana, bi ramatuka a rahamar rakimi ne ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين